mafi yawan yaran da ba su samu damar zuwa makaranta ba a najeriya suna yankin arewa abin da yasa ake kallon yankin a zaman yankin da bai ci gaba ba a haujin ilimi to sai da gwamnatoci a yankin sun mayar da himma wajen sauya wannan labarin inda suke haɗa hannu da hukumomin da ke bayar da tallafi na duniya domin ganin an mayar da yara makaranta a jihar sokoto alal misali baya ga shirarwar bunƙasa ilimi da gwamnatin ke cewa tana aiwatarwa ta haɗa hannu da bankin duniya wajen ganin cewa an mayar da dubban ɗaruruwan yara waɗanda ba su samu damar zuwa makaranta ba su koma makaranta ƙarƙashin shirin samar da ilimi ga kowa na bezda gwamna aminu waziri tambal ya ce gwamnati ta ƙudurci yin aiki tukuru domin samun nasarar wannan shirin a shekarar ta gabata wannan shirin ya ci nasarar mayar da yara dubu saba'in da biyar da ɗari shida da hamsin a makarantun nasu a wannan shekara in allah ya yarda an shirya mai da wasu yara dubu tis'in da shidda da ɗari shidda a makarantun nasu insha Allah domin samun nasarar wannan shirin an buɗe wuraren karatu IQ centers dubu to sai dai duk da irin waɗannan shirarwan ɗalibai har ma da iyaye sun koka ganin cewa ɗaliban da suka kammala makarantun sakandare tun shekara ta 2019 har yanzu ba su samu sakamakon jarabawar su ba ta neko ko da za su iya samun gurabun karatu a makarantu na gaba suna zaune gida har ɗaliban shekara ta biyu da ashirin sun bi su. muna zaman jira a biya mana jarba saboda muna da bukata da mu juna makaranta da kuma sauran bukatun bukatunmu na lamarin ilimi yadda lamarin yake wayek tana zuwa da kyau wani lokaci kuma da kuskure to matsala dai muka samu gaskiya wayek tana da gyara. karatun ga shi na muka son mu yi don mu zama yara mayan gobe in an ka ce a dakata shin wa ya muna kuɗin makaranta to ya aka so a ga mun yi kenan. muna roƙo mai girma gwamna da girma Allah ya yi kokari ya ba da umarni a wannan jaraba domin ɗiyan mutane su samu abin da suka rika suka tai domin mu samu security zaman lafiya saboda barin yaran nan zuwa matsala ta. ta amma kwamishinan ilimi na jihar Muhammad Bello Abubakar ya ce hakan ya faru ne saboda bashin da hukumomin shirya jarabawa na WAEC da NECO suke bin gwamnati sama da naira miliyan dubu ɗaya. Amma dai sun zauna sun tattauna za su biya a hankali kuma har hukumar WAEC ta fitar da nata sakamako hukumar ne ce har yanzu suke fama da ita. Ga maganar wai yara na jiran jaraba don samu admission. Abin ba haka yake ba ai because ai result su na waye ya hito. An ce ba a bada admission jami'o'i da sauran makarantun nan gaba da secondary ne sai da result din neku ba amfani da na waye. Wataƙila akwai deficiency da kilos idan idan akwai deficiency wannan ya nuna ma cewa yaran nan ba serious students bane. A wasu jihohi rahoton da muke da shiya shine duk yaron da ya rubuta jaraba sai ya ci mai in baka ci baka ta ce wayanka su biya maka ne ko ta bana ba mu rubuta ta ba sai da mun ka biya duk kuɗin yaranmu da sun da za su zaunawa ne ko ta bana ko ta wuce wadda sakamakon ta ya fito yau komai dai ya lamarin ya kasance iyaye ma suna da gudunmawar da za su bayar wajen samun nasarar ilimin 'ya'yansu domin amfanin al'umma baki ɗaya muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya